Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna uwar mijina kashi na sittin da ɗaya. Cikinsu zaira yana ta girma, ma'azam bai zaba da kula da yake ba su ba sai ma abin da ya karo. Yanzu haka na zaira yana wata na shida yayin da na labuna ke wata na biyar. Dukansu cikin nasu ya fito ya kato. musamman malabuna dan zahira dama ba ta da girman ciki magana shirye-shiryen biki kawai suke yi tun da nan gidan za a yi shanin sai an gama biki ango da amarya da sabi za su koma sudan ko kayan aure ma'azan ne ya haɗa muhammad din oda suka yi daga dubai akwatuna ashirin da biyu duka a shaƙe da kaya zahira abin ya haɗe mata ga ta ɓangaren ango ga ta babbar amarya tuna asma'u ta bar sokoto ga baki daya saboda dama aji daya take bata yi nisa ba yanzu an bari ne sai ta koma can sunan da mutum ke nema mata wata ya sata ta kowane bangare shirye-shirye ke gudana babu kama hannun yara ka da masu da shi komai cikin kwanciyar hankali ake gudanarwa man biki ya rage saura sati biyu ta zo ita da kannanta guda biyu suna amma da Abi sai satin gaba ta ji matuƙar daɗi lokacin da da ta kayan alherin da ma'azin ya yi wa muhammad ta yi godiya sosai nan nan take tambayar silitin aka ce suna mai duguri daga gidan sun sha kewar saboda sabo musamman ma ma'azin da libuna sun gujin jiki saboda yaran sun fi shakuwa da su fiye da uwarsu to amma kowa ya ji sai ya ce ai babu damuwa ga sunan da ciki ya yi yanzu suka fara Tun da dukansu yara ne daga shi har matan nashi sati ɗaya rage bikin muhammad muhammad da abi suka zo najeriya tare da babban aminin muhammad mutallif hakika abi ya ji daɗin alherin ma'azannan ya ta saka mai albarka sai zuwan su ya samu yawa ya kura gaisuwa sun dare tare yana bata baki tare da nasiyoyi masu ratsa jiki kanta ya hakuri ta dine wa babba kuka addu'ar ta kaɗai yake bukata washe gari suka kai kayan gidan sa asma'u dama abin da hana su kaiwa saboda ana jiran zuwan a ne alkuwa sun ga inda ake arziki gidan masu da na aka yi musu sha tara ta arziki ummi da mami dama an san juna na aka da ana ta barkwanci babu nuna bambanci yi ko da libina na tare da amarya nan da su aka zo kawo kayan sun ci sun share kayan makwalashe domin kuwa komai akwai shi abinci kuwa sai wanda ka ga dama ci ga sunan kamar a hotel sai wanda ranka yi maka za ka ɗiba ba ta bar gidan ba sai yamma ta tukwicin dubu ɗari biyu daga uban amarya a da sun ji karɓa minista da kan ke kira waya aka haɗa su da umi ya ce dole su amsa domin ko nawa ba su bai gama biyan su alherin da suka yi mai ba shi da za su auren mai ya ai babu babban alheri a gana ka kuma ayaba a ce ana so har a so haɗa zira'a daga nan fa ummi ce ta godiya kafin su yi sallama kayan ci da sha kuwa sai da aka sa masu aiki suka zuba mu abun suka taho da shi suna ba da labarin ɗimbin kirkin mami da minista Lalle muhammad ya yi dacen mata matuƙar sai gadon hali kirki irin na iyayenta. ana saura kwana uku biki tun gida ya cika da yanwa da abokan arziki abun mamaki sai ga hadira matar alhaji kabiru tare da silikin wanda suka kara wayo suka yi gunin ban sha'awa alamun suna samun jin daɗi sosai tare da magana suka taho da ashe su ummi sun yi murna kwarai da gaske nan da nan suka shiga cikin mutane ana ta shagalin biki ana gobe biki amarya ta kamanta wanda zaira libina da zulaika ta shirin suka zuwa na gobe ɗaurin aure kamin ya yi kyau domin iya haɗuwa ya haɗu sai wanda ya gani a nan zaira ta haɗu da yan ajinsu wanda ta fara wanda ta fara makaranta na suka yayyame ta cikin mamaki ana gaisuwa ta yaushe rabo sai dare suka da gida da kayan kamu niki niki filifil ko sun iya kiran mama da baba da gwarancin maganarsu har da ummi sun ya faɗa da suka gama azan da gudu suka nufe shi suna fadin baba ya kama su ya rungume yana dariya tare da kewarsu amma ba sun sha da hadara don ji inda take suna manne da ita hidima ko alhaji komai ya samu su ne ko gajiya baya yi yan uwansa sun zo zuwa sun so zuwa har abujan su yi wa ma'azan godiya shi ya hana a waya suka yi magana har da inna ta mai godiya yana amsa mata da babu komai Mata har da hawayenta mahaifiya aladin tana saka mai albarka tana roƙon yadda ya saka kabiru farin ciki shi ma allah ya saka shi wace gari ranar daurin aure ƙarfe sha ɗaya da rabi na safa aka ɗaura auren a masallacin da ke cikin gilla, ɗaurin auren da ya samu halittar manyan mutane 'yan siyasa ministoci mutane da dama sun halarci ɗaurin auren domin kuwa abu nasu ne ta kowane ɓangare su suke da ƙasa bayan ɗaura aure aka yi walima aka ci aka sha kafin kowa ya watsa ya kama gabansa tawaga ango kuma su koma gida inda sha'ani yake babu wani bata lokaci da lasara ka da kuwa murya da gidansu zuwa gidan ma'azan nan za ta zauna kafin su wuce da daddare kai wata lafiyayyar yadda mai rai da lafiya zaira ita ce a matsayin babbar kawa ga cikinta ga les ɗin da ta saka ɗinkin doguwar riga ta inda ta fi binta ake da kallo kishi ne kama dole ya sa aka soke wata babbar kawa ya kawo matarsa suka kefe waje ɗaya suna zaune shi da shirya musu a dole manya sun girma an ci an sha kuma an yi rawa tare da barin dukiya kafin sha biyu na dare aka tashi kowa kama gabansa wace gari ummi ta shirya walima aka yi wazi tare da yi amarya siya da kuma tsoratarwa kan zaman aure da haƙƙin miji kan matar shi da haƙƙin mata kan mijinta wace gari kuma minista ba da sanarwar jirgin yawo guda ɗaya wanda duk mai bukata ya zo a tafi sudan da shi na uwa aka shirya domin wannan karan zuwan na musamman ne a cikin masu raka amarya samawa bayan yan guda hudu dangin babanta biyu na ta biyu sai tawagar ma'azan duka iyalansa da ummi sai ya kura da hajiya da shirin shi ma da iyalansa sai mamda muhammad da shi kan shi ma'azan din har da magana da bukar da hajara da silitin da alhaji kabiru shi kan shi. har da shi a tafiyar sai delta jirgi dai ya cika masha Allah da mutane hakika ummi ta yi farin ciki lokacin da hancinta ya shako mata iskar kasar ta sudan sabanta da kasar tun da ta taka ta Bumadu, sai yau Allah ya dawo wata shekara talatin da biyar da wani abu ko ina na kasar ya canza mata gidan amarya aka wuce daren. wani wancekin gida ne sama da kasa wanda ma'aikatan su wanda ma'aikatar su Muhammad ta bashi gidan ya ci komai na alata rayuwar duniya in ka shiga gidan kamar kana aljannar duniya babu wanda ya kwana gidan amarya duk gidan abu ya ka dunguma aka je aka baje aka ta aka sha kowa shiga daki ya kwanta ba su samu mata ba sai washe gari inda suka fara zuwa gidan marayin da ummi ta rayu Na ummi take bukatar fara ziyara ina kuwa duka waɗanda ta sani a baya duk ba sa nan yanzu wasu sun rasu wasu kuma ba san inda su kai ba da farko da take bayani ma ba wanda ya gane ta sai da aka ɗauko tsohon report sannan aka binciko sunanta da shekarar da ta bar gidan sai ko ga fayil ɗinta har da na yarjejeniya aurenta da muhammad madu ummi ta yi kuka kamar yanzu komai na rayuwarta a gidan yake da mata hatta dakin da suka yi rayuwa ba sai da aka kai ummi ta shiga tana kalla tana hawaye tana kallon kukokin kawayenta ko ta ce yan wanta waɗanda suka yi rayuwa tare amma yanzu babu su sai da wasu bakin sai dai wasu bakin fuskokin ma'aikatan gidan suka tara yaran gidan da kowa da kowa suka gabatar da ummi a matsayin ɗaya daga cikin wacce ake rike a nan gidan har suka aurar da ita gashi yau bayan wasu shekaru ta zo gaishe su tare da ahalinta sun ji daɗi ya kasa dinga gaisa da su ɗaya bayan ɗaya bayan ke musu nasiya su zauna lafiya da juna tunda ba su da waɗanda suka fi su domin su ne yan uwansu da suka taso suka sani da za su tafi wani ta ba cek na miliyan uku kyauta a siya marayu abin bukata haka suka yi ta godiya har bakin mota suka rako su suna ɗaga musu hannu tana ɗaga musu tana hawaye ba ma ita kaɗai kowa da ke wajen sai da ya tausaya wani da duk mahalukin da ke rayuwa a gidan a ranar koma zan da iya lallasan wani ba domin ta yi kuka hakikanin gaskiya an tado mata da mikin da ya daɗe bai taso mata ba sati ɗaya sun suka kwashe kafin su dawo najeriya aka bar 'yan ƙasar tare da amarya su da angonta wacce ta zama 'yarsu don abinta. abinta kafin su sun yawata kasar kamar za su ga ƙarshen ta har ta asibitin da libina take aiki sai da suka je nan ta haɗu da da ta sultan sai aure ya aure wata yar pakistan amma musulma ce salima sunanta ita ma likita ce irin sa har da cikinta sun amci labar juna ita da libina domin kai tsaye da ta sultan ya ce ita ce libina wacce ta yaudare shi duk da cikin zola ya faɗa amma za ka fahimci duk sanda ya tuna yana jin ɗakin abun daga nan har inda suka fara haduwa da ma'azin sai da suka je yau dai ma'azin da kansa ya umarci ma'aikatan wajen da suka kawo kayan sanyi duk da basu gane shi ba amma zuwa wajen ya tuna mai da abubuwa da dama lallai rayuwa kenan daga nan watannin da ya sauka ya kai suka gani kowa sai mamakin sa yake na yanda ya iya zuwa ya raya a garin da bai san kowa ba shi kuwa ya faɗa musu yana ji a jikinsa ya san wasu domin duk sanda ya ji karaici yana tuna da wani a nan garin aka haife ta haka zalika a nan auren ummi da abansa ya kulli shi ya ba gobe ya zo inda bai san kowa ba suna dawowa kwana ɗaya suka yi abuja sajiya suka koma haka magana da sa alhaji da matarsa da 'ya'yansu gata waɗanda da za su tafi wasu ummi da su zai yi rabar bai yaron kowa a su domin gatan da suke samu a tarabin sai wanda ya gani tuni gida ya watsi aka kabar masu gida da abinsu sai fatan allah ya ba ma'auratan zaman lafiya bayan wata uku na gudun mazan ya fito daga mota da ke daga hira wacce ke mulkusu su ga cikin ta yi wani irin girma ya yi kasa alamun ya kusa fitowa duniya ummi da ya kura da luguna na biye da su cikin tashin hankali ita ma ga cikin tunan ya girma da alamu shi ma tsufa suna shiga cikin asibitin aka karɓi zahira suka shiga ɗakin haihuwa da ita wacce take ta zuba salaki lubuna kuwa tana gefe rike da hannun ma'azam ta ɗora kanta faɗa shi tana zubar da hawaye tana tausayin kanta da kuma namijinsu wanda koya suke ciwo baya samun sukuni ya sai sun warke ta yana bata baki tare da tabbatar mata cewa insha Allah Zahira za ta haihu lafiya. Illa kuwa ba a yi awa ɗaya da shiga da ita ba da ta fara ta fito bakin ta kunne. Ta nufi su ma'azan tana farin congratulation barista. Matarka ta sauka an sami ya mace. Sai ku je ku zo da kayan haihuwa. Dukawa kan ma'azan yi yanayi ma Allah godiya da kirari. Aka su ma sun taso suna hamdala. Mazan ne ce to da shaya mata ta take ina fatan da ita ma tana lafiya. Murmushi ta kafin ta ce alhamdulillah tana cikin ƙoshin lafiya. Ana gyara ta ne ita da bebin. Yanzu za a kawo ta a ɗakin hutu. Ku hanzarta ku kawo kayan haihuwar don Allah. Ta faɗa tana wucewa abinta. Lubuna kamar ta zuba ruwa a ƙasar ta, saboda murna kallon ta yi, tausayinta na kama shi saboda yadda take yi mata nauyi. ya ce ke Allah ya sauke ki lafiya ya faɗa yana riƙo ta sun koyar da kai ce kafin ta amsa da amin sunni na taya ta zaunar da ita zaunar da ita yana faɗin bari na je na zo da kayan da suke so ummi sai na dawo ya faɗa yana wucewa suka bi shi da da lafiya saboda rudewa dama ko da shi ya tuka mota ta yanzu ma shi ya tuka ya fice daga asibitin fuskarsa na bayyanar da farin ciki cikin farin ciki da annashuwa ya karasa gidan ko da yaje suka rime su ya ci kwanciya na yake ce da mu zahira ta sauka an sami ya mace murna ba a magana karima har da buɗa da juyi dariya kawai ya shiga cikin bedon ɗin zahira akwati guda ne na kayan bebi ya ɗauko bayan ya buɗe wardrobe ya ɗauko wa zahira dogayen riguna guda biyu ɗakinsa ya koma ya ɗauki kuɗi ya sa aljihu ya fito ya ce baba karima ta zo ta je asibitin sulami su zauna zai kira waya usha ya kawo su haka kuwa aka yi karima ce ta shirya suka koma asibitin to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah